Eh, sunana rabi saula ne ce president jami'a matan arewa shugaban jami'a matan arewa to za mu soki mana kaɗan daga cikin abin da ya sa kika tara 'yan jaridu a wannan rana eh to ka san mun yi ah, election a ƙarshen shekara kuma inda na zama shugaban jami'ar matan arewa to yanzu ne muka yi haduwa na farko da sauran wanda aka zaɓe su mun tara kenan shi ne muka fara mitin yanzu na farko da kuma sauran jihohi da muke da branches a can don dole za mu zauna mu tattauna mu ga abubuwan da za mu fidda don a zo a yi aiki a jihohi daban-daban to kuma ne za ku sanya a gaba domin ganin cewa arewan ta dawo yadda kuke bukata eh to ka san akwai abubuwa da yawa yanzu ina fara gaya maka ɗaya da sai mun awa goma ina gaya maka amma duk abin da cewa yake damu a arewa za mu bi shi ɗaya bisa ɗaya abubuwan da ya shafi mata da ilimin mata da kuma yadda za a koya musu yadda za su kula da kansu su samu ɗan abin hannunsu da kuma maganan eh, eh, eh, rayuwar duniya dai gaba daya duk almajiranci ne wani sakin mata da ake yi gashi nan da talle-tallen da ake sama 'yan mata mu suna yi gashi nan dai abubuwa da yawa duk za mu tattaba mu ga inda za mu taimaka mu samu hanyoyin da za mu kawar da duk abubuwan nan da suke damun matan arewa jam'iyyar matan arewa ta daɗe mm. sai dai har zuwa yanzu akwai wasu wurare da za a iya cewa maybe bata bata shiga ba wani kokari zaki a matsayin ki na zababben shugaba wajen ganin cewa an shigar da ita lungu da sako na arewacin kasar nan na farko dai kasancewa da irin ta arewacin 1963 aka kafa ta to gaskiya wurin shekara 20 zuwa 25 mun yi shiru amma tun da aka tada jama'iyyar nan yanzu mm. mun tabbatar maka cewa a hankali a hankali duk za mu shiga duk ƙauyoyin nan ɗaya bisa ɗaya idan yanzu muna so za mu eh, bi local government ne abin mu kafa branch ɗinmu a duk kowane eh, ƙaramin hukuma arewa gaba ɗaya to kawo in duk ƙaramin hukumomin arewa aka samu ai kaga dole za mu shiga ko ina ke insha Allah an yi magana dangane da abin da ya shafi mata waɗanda ba sa zuwa makaranta wani kira yake da shi musamman ga iyaye maza domin su ƙarfafa gwiwa ma su iyaye mata wajen ganin sun dage sun tura 'ya'yan nasu makaranta to ai kaga yakin mu ne mata iyaye mata tunda mu ne muke da muke da ƴaƴan nan ka gane su ne mu ne ya kamata mu sa mazan mu a gaba dole dole sai sun yarda ƴaƴan mu mata sun je makaranta in ma bai da kuɗin biya mu mu nemi kuɗin mu biya musu amma dole aikinmu mu ne mu iyaye mata mu sa mazan mu akan gaba cewa dole ƴaƴanmu mu mata fa duk fa sai sun yi ilimi a ƙarshe me sakonki ta bangaren zaman lafiya ƙasa baki ɗaya to dole ba za mu bar gwamnati ba cewa kawai ita ce kawai za ta abubuwan da ya kamata a zauna lafiya mu da kanmu akwai abubuwan da ya kamata mu yi mu zauna lafiya mu da kanmu ma din kafin ma gwamnati a zo har ta shiga wannan magana akwai abubuwan da ya kamata mu a zamantakewa din nan a zauna lafiya ba magana addini ba magana kabilanci ba magana siyasa don abubuwan nan uku ne su ne suke kama da duk rashin zaman lafiya saboda haka mu mata iyaye ne mun san kuma abin da yake mana ciwo mu za mu karfafa kanmu mu san cewa dole ba yadda za a yi a ci gaba in ana faɗa a wuraren mu